DW dandalin matasa. Daya daga cikin abubuwan da matsalar tsaro da rikicin Boko Haram ya haifar a shiyar arewa maso gabashin Najeriya shine lalata tarbiyyar yara da matasa saboda rashin zuwa makaranta ta boko ko mata addini. Sai dai yanzu aka a jihar ta Borno da ke zama babbar tunga ta rikicin Boko Haram an fara wani yunkuri na gyara ɗabi'un matasa da suke da matsaloli na rashin tarbiyya bayan kwashe tsawon lokaci ba tare da zuwa makaranta ko cibiyoyin ilimi ba shirin dandalin matasa na wannan mako zai yi duba ne kan matsala ta taɓarɓarewar tarbiyya da kuma wannan yunkuri da ake yi na ganin an gyara ɗabi'u da tarbiyyar matasa da nufin tabbatar da matasan sun amsa sunansu na manyan gobe sai ku biyo mu cikin wannan shiri wanda ni al'amin suleiman muhammad zan gabatar tare da taimakon 'yan uwa abokan aiki daga birnin bon a tarayyar jamus. Madalla. abokan yana zo na kalle suna shaye-shaye sai ni ma na ci gaba da shaye-shaye sai aka fara nuna mana harkan da sata da yanda zamu zara kuɗi a aljuwa mutum da yanda zamu shiga cikin gida mi wayo mu ɗauki waya mu dauki kuɗi ba ma ɗaukan ma kananan waya daga babban waya kashi muke ɗauka sai mu zo mu ba wannan ya je siyar rawayan ya siyar rawayan a raba kudin kashi uku kashi ɗaya na kawo mana belin namu kashi ɗaya nashi kashi ɗaya kuma namu na dumo mu sai mu je mu kwana da sayan wasu sai mu kara fita mana cikin manyan manyan wayoyi. wayannan ne suna na sha ni kuma bana sha ina bara wata ranar sata mutum baya kallo shi mu ɗauka kayan shi. a nan waɗansu yara ne da wasu matasa ke amfani da su wajen sata baya ga koya musu shaye-shayen miyagun kwayoyi wanda hukumar hizba ta jihar borno ta kama akwai irin waɗannan yara da dama da ake fargabar za su tashi cikin wannan rayuwa saboda yadda gurɓatattun matasa ke lalata musu tarbiyya da koya musu muggan halaye lamarin ya ƙazanta sosai ta yadda ake ganin ƙaruwar ayyukan laifi tsakanin matasa wanda ake fargabar ka iya zama wata barazanar tsaro a daidai lokacin da ake faɗi tashin ganin an kawar da matsalar tsaro da rikicin boko haram ya haifar akwai ƙungiyoyi da suka tashi tsaye suna gyaran ɗabi'un matasa ta hanyar ilmantar da su da fahimtar da su halin da suke ciki har ma da koya musu sana'o'i haka kuma akwai hukumomi kamar na hizba da ke kama matasa da ke yin mummunar shiga ko kuma ajiye suma ma ko yin kitso ko kuma yin aski da ya saba wa al'adu da addini usta ustaz adam ibrahim usman shine babban kwamandan hizba na jihar borno matasanmu da yaranmu su ne wato manyan gobe to idan aka bar su a irin halaye da suke ciki na shaye-shaye da kuma sace-sace da kuma irin uh, kwana a layi ba gairi ba dalili irin da aikata munanan ayyuka na fasikanci wanda yake lalata ƙasa da al'umma to shine aka ɗauki matakin cewa ga an dakile ko da ba gama hanawa gaba ɗaya ba da za a rage to shine aka shiga wannan ainihin tarbiyyantar da yara ta wajen kama su a gurfanar da su gaban hukuma a tarbiyyantar da su saboda su daina irin wannan munanan ayyuka kamar wani irin matakai ne kuka ɗauka na farko hizba idan ta kama yara irin masu wannan munanan halaye akwai wanda za su musu gargadi ne akwai kuma wani lokaci akan a miƙa su zuwa ga hukuma ɗin saboda ta ga meye cancanta ta yi musu wanda ya dace da su wanda bai fi karfin mu na musamman mu dan musu magana na baki ba muna musu dan da bamu da doka a hannu a yanzu to sai mu mika su ga hukuma saboda su ne za su iya wato ainihin hukunta su a wannan abubuwa wayannan su ne matakai da muke ɗaukawa ta wajen yadda za mu ga cewa wannan abubuwa sun ragu da kuma dai wayarwa da muke fita muna yi ko a kafofin radiyo ne musamman ma wannan abin da ya shafi irin yadda maza suke yin kiso ko kuma irin yadda suke aske gefe su bar wani gefe a cikin gashin su to dama tun da dai shi ma har yanzu ga cikin munanan ayyuka ne ko maza sallallahu alaihi wasallam yana umurni da cewa ahliquhu kulluhu awitrukuhu kulluhu wato ku aske gashin ku gaba ɗaya ko kuma ku bar shi gaba daya saboda aiki da irin wannan hadisi to mukan shiga inda matasan mu suke taruwa kamar ranar bukukuwa ko da ba bukuwan ba in muka shiga sai mu samu nan yaran mu tara su sannan mu musu aski mu daidaita musu wannan gashin nasu tunda muna da kayan aiki sannan kuma mu musu nasiha mu bar su a wannan wajen su tafi ba duka ba wa'insu abubuwa kawai illa iyaka za mu musu gargadi da tsawatawa da nuna musu munin aikin ne. Samun nasarar wannan kokari da waɗannan ƙungiyoyi ke yi ya dogara ne ka cokam kan rawar da iyaye suka taka da ma haɗin kai gami da gudumawa da suke bayarwa Malam Abdurrahman Musa shine mataimakin kwamanda mai kula da ayyukan Hizba ta jihar Borno ya ce suna samun haɗin kai da gudumawa daga iyaye wajen gyara tarbiyyar matasan domin su zama mutanen kirki. Ya eh, alhamdulillah muna samun gudunmuwan su lokacin su da kansu sukan zo su ce ayyamu sun gudu sun bar wurin mu kuma ba sa zuwa su kwanta sai wajen karfe 1 sha biyu da rabi ku ne kuke da muku fita ku neme su in muka kamo ƴaƴan muka mika jama'an tsaro suka mika musu ko muka kai da kanmu muka basu sukan mana godiya wani yaro zai fita bar gida shekara biyu shekara biyu da rabi wata shida wata bakwai wani ma ya kaure da sata ya kaure da shaye shaye wani ma mata ne ma ka gansu da ciki wasu ma yanzu aka akwai uku hudu wanda suke da ciki akwai wanda suka aihu sama da goma akwai wanda ma suka yi shaye shaye ma mata suka mutu ma wani lokacin zamu je mu sami mata yan shekara sha shida sha bakwai wani mai shekara hamsin hamsin da wani abu ya tuɓe su tsirara haifuwan uwarsu ana fasikanci da su a kan layi wata na basu ɗari biyu a basu ɗari hudu wata na basu sholi gaskiya muna fuskantar kalubale mai tarin yawon da gaskiya garin borno a cikin al'adanta da addininta da ɗabi'anta ba

Irin wannan aiki na buƙatar jajircewa da kuma samar da hanyoyi da za a samu nasararsu waɗanda suka haɗa da samar da cibiyoyi na ba da horo da kuma na saita tunanin matasa game da koya musu sana'o'in hannu domin samun abin dogaro da kai. Wannan ya sa na tambayi Malam Abdulrahman Musa da ke zama mataimakin kwamandan Hizba mai kula da ayyuka na Hizba ta jihar Borno ko suna da irin waɗannan cibiyoyi sai ya ce. To gaskiya hukumar Hizba kamar yadda ka ji bayanai daga baki bakin manyanmu a yanzu din ba mu samu daman yin makarantar ba muna buƙatar makaranta ma saboda karancin eh, abin hannu ofis din ma wani dan ofis ne zai kaura ƙura bai wuce kamar shago mai kafa sha biyar ba da rashin abin hawa da rashin abin hannu muna da gaskiya burin cewa mun ga mutum yana shaye-shaye mai gadin a kansil ɗinsa mu nuna masa illan abin a likitance a shari'ance a rayuwarsa a fitonsa mu jawo hankalin shi mu koya mar sana'a muna da hali mu ba shi jari don ya zama mutum cikakke amma rashin abin hannu da kuma rashin waiwayan wasu manya da ma'aikata wanda ya kamata su tallafa Allah bai kasu zuwa a cikin abin ba shi ya dakile mu in ba haka muna so mu ga mun yaka a halin yanzu din gaskiya sai dai mu tattara su musu nasiya mu faɗakar da su wasu ko mu kai mu sada su da iyayensu mu ce da Allah su taimaka su rike amana da Allah ya ba su masana halayyar dan adam da masu koyar da tarbiyya na ganin akwai buƙatar hukumomi su shiga cikin irin wannan ƙoƙari da waɗannan ƙungiyoyi ke yi ta hanyar samar da dokoki da za su ƙarfafa su da kuma samar musu da kayayyakin aiki domin ganin sun samu nasarar da ake nema. Malam Ismail Muhammad wani mai koyar da tarbiyya ga yara da matasa ne a Najeriya. Abin da ke sa su wannan abun kusan rashin mafaɗi ne. Duk abin da na ga dama in yi ba wanda zai iya cewa in bari ko zai iya cewa wani abin da kai ba daidai ba ne. To amma in ya zama akwai wannan barazanan tsoron wannan kungiyoyin a zuciyoyin al'umma to wasu da kansu Allah zai taimake mu za su gyaru za su kuma bar abin da suke yi ko dan Allah ko ba dan Allah ba saboda haka wannan abu ne mai mahimmanci sosai gwamnati ta karfafa musu gwiwa a samu uh, goyon baya sosai a karfafa musu duk abin da suke so a tallafa musu ganin wannan al'amari ya tabbata domin ne da zai taimaka wa al'umma sosai shi ma ustaz Adam Ibrahim Usman babban kwamandan Hizba na jihar Borno ya nemi hukumomi su samar musu da dokoki da za su taimakawa ayyukansu. Kowane irin masu uniform da irin aikinsu. Su hisba aikinsu fa shine wanda ya shafi zuciya abin da ya shafi tarbiyya don haka gwamnatin nan ta duba ta ga cewa ta kafa wannan hukuma ta zama doka saboda ayyukansu ya tafi yadda ya kamata. Idan ba da gwamnati ba mu din nan tsirarin nan ba za mu iya wannan aiki gaba ɗaya ba dole gwamnati sai ta sa hannu don haka muna miƙa hukanmu ga su wato hukuma